shahidin karbala imani husaini ya shahidin karbala imani husaini ya shahidin karbala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ashrafil mursalin muhammadin wa alihi wa ashabihi al wa rahmatullah cewa daidai wannan gaba da mun shigo cikin muharram kuma ga eh, eh, waƙi an karbala da abu da, juyayin da muke fama da a cikin wannan wata ɗin sai na ga cewa ya kamata in jinginar da magana eh, maganan da na ɗauko akan tarihi akan ba da misali akan wasu annabawa wanda suka zo suka Allah ta'ala ya aiko su cikin eh, zuwa ga ga mutane don su tunatar da su wannan alkawarin da muka yi a wajen Allah tun kafin a halice mu mu ga irin eh, kiran da suka yi da kuma amsa, wanda mutanen suka yi musu da kuma menene natijan haka na to na jinkinar da wannan magana insha Allah za mu ci gaba bayan na gama magana kan waƙen ashura da kuma darussan da za mu iya samu a ciki zan fara ne da cewa wato ba wai zan ɗauko duk komai tiryan tiryan ba ne don ko inda za a ɗauko komai tiryan tiryan to ya kamata a ɗauko ne daga jahiliyan larabawa a ɗauko daga su wasu irin mutane ne kuma me yasa don mutum wato mutum ba zai fahimci abin da ya zo ya faru bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi da kuma wanda ya kai tiryan tiryan har aka kai ga aka yi wannan mummunan aiki a Karbala da kuma duk sauran munanan ayyukan da suka biyo baya da wanda ya zo daga baya mutum ba zai gane ba idan bai gane cewa wasu irin mutane ne murgudaddu su eh, jahiliyan laraba mutane ne murgudaddun mutane wato irin tunaninsu wani irin murgudaddun tunani ne wanda yake wato mun daɗe muna jin ni dai na daɗe na kan ji malam na cewa ba ƙaramin mu'ujiza ba ne da ya zama cewa cikin cikin shekaru 23 shekara 13 a makka shekara 10 a madina 23 a cikin shi ne Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi ya gama isar da saƙon shi ya tabbatar da addini ya koma zuwa ga Allah ba karamin mu'ujiza ba ne a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci amma ba za ka gane tsananin mu'ujizancin wannan mu'ujiza ɗin ba sai ka gane su wane ne larabawa wannan na jahiliya idan ka gano su ka gano cewa ga yadda suke ga irin tunaninsu ga irin murguɗewansu ga irin yadda kai duk inda kake tunani su ba nan suke tunani abun da su a kan shi za su iya zubar da jini kai ba ma za ka gan shi a bakin komai ba da dai sauransu dai yadda suke da taurin kai da tau da kaushin zuciya da kabilanci da jijji da kai da sauran duk wasu munanan abubuwa to da a ce ka san yadda suke ne a wannan lokacin to shine za ka iya gane wato lallai ba karamin mu'ujiza ne da ya zama cikin ɗan kankanin lokaci allah ta'ala ta hanyar manzan allah sallallahu alaihi ya zama cewa wato ya aiko manzo Allah cikin shekara 23 a cikin shekara 20 duk wannan abin da ya faru ya faru har ya zama cewa mutane aka canza su suka zama mutane masu taushin zuciya wanda har za a karanta za a yi magana Allah su yi kuka har suka zama masu taushin zuciya masu rahama of course ba duka ba kowa da kowa ba amma aka samu da yawa suka koma mutanen kirki a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin to amma kamar yadda na ce cewa ba kowa da kowa bane duk da haka akwai waɗanda yake har aka har tun farko zuwa ƙarshe su suna gaba ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ba musulunta ba sai da suka ga cewa Allah ta'ala ya wato sun ga cewa nasara da ya zama na manzan Allah it's either ko dai su musulunta ne ko kuma ah, ya zama cewa ba su da wani daraja ba kamar yadda wasu suke cewa wai ana sa takobi ne a hannu ɗaya duk musulmi ya san ba haka aka yi ba ba takobi ake sa hannu ɗaya ce alkur'ani a hannu ɗaya ce ka musulunta ba a amma dai su wayannan mutane wato eh, irin wayanda suka ga cewa su dai ba za su bar kafircin da suke yi ba amma kuma ba zai yiwu kuma su bayyana shi ba kuma sannan idan ma da kuma suka ga cewa Allah ta'ala ya ba manzo Allah nasara ya fara ya ba shi galaba a kan wurare da dama sai suka ga cewa to ai gara su shiga su ma a sha duniya da su sun ɗauka cewa cin duniya ne su duniyan su kawai suke tunani ba lahira ba to irin wa'annan da suka shiga sun shiga dama da manufa ba ba dama wai don wai imanin ya shige su ne ba wasu su ma har sukan manta cewa sun musulunta su yi rantsuwa da gumakansu da suka saba rantsuwa da su ko su yi wani kalami wanda sai wani ya tuna musu cewa to ai yanzu ku musulmi ne bai kamata ku yi irin wannan maganan ba amma dai wato wannan kenan to wannan shine zai sa in ka san su wane ne wa'annan mutanen in kuma ka san cewa eh ko da wasu suka canza ba kowa da kowa ya canza ya zama mutanen mutumin kirki ba akwai wa'anda yake sun ga dai cewa tunda manzon Allah yake da galaba don haka su ma su nuna suna tare da shi don ya zama su samu abin da zai yiwu su iya samu na rayuwar duniyansu to irin wa'annan kuma sai suka ga cewa to tun da ba za su iya so a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yake tare da mu sun yi iyakan kokarin sun ma nemi su kashe shi da aka je a lokuta daban-daban kuma da aka je da nufin cewa za a yi yakin tabuka wanda daga ƙarshe dai abin an san abin da ya faru ba shi nake son kawo ba to akan hanya sun yi nufin su kashe manzan Allah sallallahu alaihi kuma Allah ta'ala ya kawo wannan a cikin alkur'ani amma yanzu ana fas in ana kokarin yin tafsiri sai a rika kokarin boyewa a nuna cewa wani abu ne daban ko kuma a nuna wasu ne daban ko wani abu dai haka nan amma suka yi iyakan kokarin su su kawar da manzan Allah ko ma bayan da suka shigo da munafincin su suka ga abun bai yiwu ba sai suka jira sun kosa manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya don su aiwatar da abin da suke son su aiwatar da haka idan ka fahimci tarihin a wannan eh, a wannan kyakkyawan fahimta din shine zaka gane oho ashe shi yasa suka yi abin da suka yi dan ko abubuwan da suka yi har wasu suna cewa yahuda suka yi ko su ce kafirai suka yi ma abin da aka yi a karbala dan munin abun to ana tunanin cewa in dai ba wanda bai imani da Allah da manzan Allah ba sallallahu alaihi ba wanda zai yi wannan aikin in ba wanda bai yi imani da Allah da manzan Allah da ranar lahira ba amma abin da ya faru kenan hakika ne abin da ya faru shine dama wasu suna nan ne ba wai imanin dai kawai na sun yi ne don kawai da ba yadda suka iya suna tunanin cewa to ai in ma ba su yi ba duk da ba a sa mutum dole ya imani ba amma ba su yi ba yana ba za su samu eh, matsayi irin wanda wanda yi imani din zai samu da kuma abin duniyan da zai biyo baya ba tunda yanzu musulunci ya zama shine ke da galaba kuma da aka ma daɗe ma sai ya zama cewa kusan duk ko ina a duniya musulunci ya ci galaba wa'in ma abun nan ah, mutanen sun zama musulmi ne ko kuma ha'a suna ƙarƙashin mulkin musulunci wato tsarin musulunci suna karkashin tsarin musulunci da haka in dai kai ba musulmi ne ba ne a tsarin musulunci to akwai abin da musulmi ne zai iya yi kai kuma ba za ka samu wannan ba shi yasa kawai suka suka zauna a ciki banda haka nan mutum ba zai iya fassara irin <coughs> irin mugunta da da ya faru a Karbala amma ni yanzu kawai zan faɗi hulasa ne na abin da ya faru ba wai zan faɗi dalla-dalla abin da ya faru don ni darussan ne nake son in fito mana da su kulasa abin da ya faru shine shi maza, Allah yanzu kafin ma in kai ga wannan shine kai ka yi tunani zai yiwu daga maganan nan da dama muka faro tun farko na cewa gashi Allah ya kawo mu duniya ne don mu bauta mishi kuma alkawari muka ɗauka kuma an kawo mu nan ne don a jarraba mu a gawa zai cika wannan alkawarin wane ne ba zai cika alkawarin ba yanzu zai yiwu a ce bayan ko da ma tambayan ka aka yi a ce yanzu zai yiwu a ce bayan zuwan bayan an zo duniya Allah ya ko da annaba annabi bayan annabi annabi bayan annabi wanda a kan shi ne muka ma fara magana wanda na dan dakatar na ce yanzu mu yi magana kan waƙi an karbala ɗin to zai yiwu a ce bayan wannan za a ce manzan Allah sallallahu alaihi shine annabin ƙarshe kuma yanzu daga tsakaninmu da zuwan manzan Allah duniya shekara dubu da ɗari hudu wajen shekara dubu da ɗari hudu rabon manzan Allah a duniya nan rabon mu da manzan Allah a wannan duniya ne shine shekara dubu da ɗari hudu har da 'yan kai kuma muna iya kallon zai yiwu a ce daga lokacin in maza Allah ya tafi sai a bar mutane su yi abin da suka ga dama to idan haka bar mutane tunda dai tuntuni Allah bai taba barin duniya ba ba hujja ba bai taba bar duniya ba ba hujja ba annabin Allah ko kuma wasi'in annabin Allah wanda ke in kana son shirya za a iya komawa gare shi ba amma sai ya zama cewa yanzu mu ne zamanin ƙarshe sai a ce yanzu manzon Allah tsakaninmu da shi shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce sannan kuma da ma 'yan kai sannan kuma a ce ba a bukatan a ci gaba da aiko annabawa misali to in ba a bukatan a ci gaba da aiko annabawa kamar yadda Allah ta'ala ya tabbata mana da a cikin alkur'ani cewa manzon Allah shine manzon ƙarshe ba annabin da za a sake aikowa da ne a manzan karshe kuma zamanin shi ne har tun lokacin da ya bayyana a duniyar nan ya zo duniyar nan zamanin shi ne har zuwa tashin kiyama kaga yana nufin cewa dole ya zama cewa akwai wasu wanda manzan Allah zai bari ko wanda Allah ta'ala zai umarci manzan Allah ya bari su ci gaba da nuna mana fassara mana alkur'ani tunda Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani cewa yana magana da manzan shi cewa na aiko ka na aiko maka da alkur'ani don ka fassara ma mutane abin da ke cikin alkur'ani don haka yanzu wa zai ci gaba da fassara mana idan mun ce eh, shikenan da manzo Allah ya zo ya tafi shikenan an bar mana mu yi abin da muka ga dama ai muna iya ganin a rikitsin da ke faruwa yanzu za ka ga ah, in an ce kuma fassara alkur'anin nan ai tunda manzo Allah ya tafi sallallahu alaihi ya bari malamai su yi yanzu ba kana jin hargitsin da ke faruwa a cikin a tsakanin waɗanda suke ce ma kansu malamai ba wasu malamai gaskiya ne wasu kuma ba ma na gaskiya ba ne kuma za ga aya ɗaya sai ko aya ɗaya guda ɗaya ne amma sai ka ga an bashi fassara daban-daban fassaran kuma kowanne yana karo da kowanne wani fassaran ya kamar misali wani wata aya ne misali wani fassaran ya ce yana nufin sama ne wata fassaran ya ce yana nufin ƙasa ne wata ya ce yana nufin dama wata eh, hagu wani eh, birgima ne wani kuma tsallen kwaɗo ne to gaya min wanne za ka ɗauka ciki kai da baka sani ba kaga yana nufin duk wanda ka ɗauka in aka ce malamai aka bari su fassara alkur'ani su bayyana mana me Allah ke so a kowane lokaci sannan kuma ka kumanta alkur'anin nan Allah ta'ala ya sauko da shi kuma zamanin nan an ce zamanin manzan Allah ne tun daga fito aiko manzan Allah har zuwa ƙarshen duniya to kuma ga abubuwa sababbi suna fitowa wa zai bayyana mana menene matsayin su a cikin addini idan mun ce malamai ne to kun ga irin fassara ne wasu za su fat da same aya aya ne wannan aya ɗaya ne amma dai fassara daban-daban wani ma za ka ga fassaran kawai ya ci karo da ɗaya fassara to ya za a iya zama haka nan kaga koda da hujjan hankali in ka in kai mai tunani ne kuma dama ai shi sa Allah ya bambanta ka da dabbobi ya bata ka da sauran halitta kai kana tunani ya sanya maka tunani kuma da wannan tunanin da wannan kwakwalwan da wannan tunanin da shi zai maka hisabi ya kamata ka yi tunanin cewa to idan haka nan ne mutum zai iya cewa to in haka nan ne it means tunda Allah ne ya ce abi malami din duk abin da suka fassara daidai ne duk wani malami duk wanda ya zo ya ce shi malami ne kawai in ka bi shi shikenan duk fassarar da ya baka yayi daidai in ka je wajen Allah kana da hujja zaka iya ce ma Allah ai mu ba mu sani ba malami suka fassara mana mu kuma muka bi kaga ba zai yiwu a ce shi da manzon Allah sallallahu alaihi ya bar duniya na wai Allah bai bai shirya yadda mutane za su ci gaba da samun shirya ba tunda shi da wannan hujjan ne Allah ta'ala ya aiko da annabawa annabi bayan annabi tun daga annabi adam har zuwa manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan kada ya zama an bar duniya a wani lokaci ya zama ba wani ba abin da zai shirya da mutanen duniya kuma kada kan kada mutane su samu hujja akan Allah su ce ai Allah kai ne ka bar mu haka nan da ka zo da mu duniyan nan da ka da aiko manzan Allah shine na ƙarshe ni kuma na zo ne shekaru dubu fiye da dubu bayan zuwan shi ni kuma da na zo kawai abubuwan da na ga ana yi kenan to kaga da same hujja da aka Allah ta'ala a cikin can yake cewa kada ku zo ku ce iyaye da kakanni suka sunnata muku abu zai iya zama hakan tunda yanzu abu na ba kowa ne zai ɗauki alkur'ani ya fahimci abin da yake cikin alkur'ani ba don haka akwai bukatan eh, tunda yanzu ba annabin da zai zo na ƙarshe idan da a ce ma mutum bai san cewa ba annabin da zai zo ba annabin karshe shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa idan mutum bai san wannan ba ai zai yi tunani ya kamata a ce an ci gaba da aiko annabawa to idan kuma ya san cewa a ai shine manzon karshe ba wani manzon da zai zo bayan shi to ya kamata ya yi tunani cewa to aiko ya kamata a ce Allah ya ci gaba da ajiye waanda za su wasu daga wani bayan wani da zai ci gaba da ya kuma ya kare shi yadda ya kare annabawa ya kare shi yadda ya kare manzan Allah ya ba shi isma ya ba annabawa isma ya kare shi ta yadda shi kuma zai ci gaba da isar da saƙon manzan Allah yana fassara ba tare da son rai ba yana faɗin abin da ya <coughs> abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya bari fassara da, da ayoyin suke saukowa sun saukowa manzan Allah ne sallallahu alaihi da suka sauka mishi akwai fassaran da ya bayar to dole ya zama akwai wanda shi ya san wannan fassaran kuma shi zai ci gaba da ma mutane bayani sannan kuma duk wani abin da zai zo sun san shi ce eh, manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya koya mishi ilimin abin da kenan abin da ya riga ya gabata da abin da zai zo da abin da kenan ya koya mishi duk wannan ilimi to dole ya zama cewa wannan ilimi dan a iya sanin yadda za a fuskanci abubuwa idan suka zo an gadar ma wasu dole ya zama haka kuma ba zai zama a ce malamai ba in ma mun ce malamai ne generally to yanzu ai dai muna gani abin da ke faruwa irin hargitsin da ke faruwa a cikin malamai ne za ka ga wannan malamin zai faɗi wani abu wannan kuma ya faɗa kowanne yana cin karo da wani ka gani ba zai yi ya zama haka nan ba to kuma lalle ba haka nan ba ne allah ta'ala ba zalimi ba ne allah ba wai ya bar mu bayan da ya aiko manzo Allah kuma ya ce shi ne sallallahu alaihi shi ne manzo na karshe sai ya bar mu mu mu yi abin da muka ga mu bi wanda ya ga muka ga dama mu ce kuma duk wani wanda ya ce shi malami ne kawai sai mu bi shi don muna, iya gani akwai malamin da ba malamin gaskiya akwai malamin hukuma wanda su suna biye da azalimi duk abin da azzalumi ke so za su ce daidai ne ya aba الله ya bina Rasulullah ya يا ya عبد ya shahidi Karbala. Ya Hüseyin ya Hüseyin ya şehidim karabasan